الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya bukata da tabbata Allah salatu ya ce ci biya mi da tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yinan na safo gbon ya January 2015 kalenda miladiya ya ci gaba da katun ya katun ya katun ya fatwa fi hukumi zabhi al'adami kama tusbahu shat fatawa hukunci ya azun bani adama ke kemina zunan gina zane ya fatawa nan ga shehu mutu muhammad ibn abdullahi al'imam na darul hadith ya ma'abar yayyaman mai gima kanta mini gima kanta wanci ko jiya al'allamatul muhaddis mukbil ibn hadi alwadi'i rahimahullahu ta'ala amma muhammad imam wani da batu ya ci gwamnata su ya ci mazu ba wuge a ga su'al alhamdulillahi alqa'il fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun wal ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم ega biga alhamdulillah ya bukatu tabbatu ya Allah wal qail ya tuna ga fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun yajmi zeji alu zikri naga zeji ga alqur'ani bi sunna yana zeji da ilimi ne gaje ga kaga yadda ilimi ana والقائل سيتنا لا تنغيتنا غا ولو ردوه الى الرسول دا غا لا شبه دا واتوشي والى اولي الامر منهم بيدوشي من ابو لعلمه الذين يستنبتونه منهم زجاجي استنباط من ابو ايوي فعملا بهاتين الايتين اتولو بآية غباننا wa gairihi ma bene yaji aya guba na jaminan nususu shar'iyya min yanna su je shari'a almujiba nu lashe wajibi alal nas ta ce za an gijo ilimi ya lashe ba da tun man nan khususan inda nuzulil fitan especially kakuna fitina ga tsamina wa kasrat ya wuce dokuna fanatawajja bi hadha su'al yele gagbin nan ford lo ila sahibil fadila da bayan man da falala a sheikh lalama man wuce ko daga muhammad ibn abdullah al-imam na ibn muhammad ne ya abdullah al-imam hafizahullah ta'ala hafizahullah wa ra'awa huwa ya alaikum ra'akumullah ceci gwayo ta kar makalla sha uje na soyena ma hasala ya na ji faruwa wa ya hasulu ci mai ji faruwa sai ba da duwalil arabiyyati wal islamiyya ya sa shi ya daulayen balarabe bai daulayen musulmi jina min kasratil harji ne ya kundoyin izawu wal maraj gani bai iya lamari wal katulu da izawi wal qital biye kun batan na jeji faruwa bi a bishari suwarihi biya sura na wajibu wajigam ya gani wa min zalika min hubo an na ba da shi za wuce shi ya amidu waju na kin be jiganga be pipe be niye ila ila man tamakkana minhu ya zanin ga da iko ci zawon ci wani faya kuma bai zabi ihi a ce luzun kama tuzbahu sha ke mina a zunan gina fama wal hukumu shari'i fi zalika ki hukunce shari'a ce jijin hannu wa ma yi a nasihatukum lil muslimina umuman ki mai nasiha ne ya ji musulmi shi general nan wali man ya kumu bi hadhal fi'il khususan da to zai ga ke lotunirin nan in specific nan wa lawo khaira sai ci ga gani bi alkhairi bayanan abigan na zonan mangan aljawabu eji wallahu الموفق للصواب sai cin rasu ne ji ɓade ilu ku goro nan alhamdulillahi ibi ɓatulu tabbatu ya Allah wa shaɗu an la ilaha illallahu majiriki da da zai zajibu ta bi gaske na sai Allah wa shaɗu an na muhammadan abuduhu wa rasulu majiriki da alin muhammadu wuce ya soku ya betu cina amma ba da zuma wucin fadinul islami ja'adil ihsani kullihi adiniyar musuluncin bebe bulubulu benin fil akwali wal af'ali to yi bagon to baton faman akaza bihi ibadan lahi adilan, da na gagwa su musulunci na be bolo-bolo be adalci na musulunci be yi ne na ga gumi gami ne ya wuce ya ce ce ya zai lagwa su adalci na wa tammuhum fadlan gama gume ga bayan falalabo rawal imam muslim an shaddad ibn aus radiyallahu anhu qala al'imam muslim na riwaya bai da ya bashi dadi na auso su kuje da ni biyu ga kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga nabi sallam ga inna la kataba al-ihsana la kulli shay'in lalle hakika ce cinwa bulu-bulu kata ciyen dondo fa'iza qataltum fa'ahsinul qitlata ya ga wuye gaji wuje wai za zabahtum fa'ahsinul zibhata a zibha ya ga zunye mai gaji yi zunye wali hidda aha dukkan shafratahu eza ngajin wule biyunu wule biyun wule wali rih zabihatahu dabba na mawuga a sunan lugwa lu cici وهذا الحديث حديثنا قد جاء عن أنس وسمر وغيرهما ومبدا غبا أنس بن مالك وسمر ابن جندب بزيد جميان رضي الله عنهم وهو من جوامي كلمي عليه الصلاة والسلام لما دمين يغمي قلت يا نبي صلى الله عليه وسلم التي أتاه الله إياها نتيت لا يا نبينا وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام حديثنا مدمين حديثنا musulunci da zanci wani kalan nawawi fi sharhi muslim alimamun nawawi ga sharifai muslimu ga wazal hadis min al-hadis jami'a li islam hadis ne inna la kataba lisana la kulli shay'in mini min na. waku ku kala da kai da shi musulunci na wa qala ibn dakik al-eid ibn dakik al-eid ce ci guyun ga hada al-hadith min al-ahadith al-jami'a li kawaid kathira ga hadisi na da min hadis na koya kala da kai da kai da danyina wa qala ibn hajar al-haytami ibn hajar al-haytami ويقام هذا الحديث min من قواعد الدين amma ga hadis na wanda kaida min kaida wanci ko ya dini general fa huwa mutadammin li jami'i wa ko kan la adamu bayni ni mana isanu egan isanu etu isanu akida isanu muamala ko to ba zawangi to lo bai makwabci to lo bai dabba to lo makiri ba ta yawa ga isanu da bayin la katabal isana ala kulli shay'in wa shara a hazal hadith sharhan hassanan a ji sharhin ya hadith na na sharai wangi alhafiz ibn rajab Alhafi ibn rajab alhambali mun ji sharai ya hadith na fi dalita fi ne ga jami ul'ulumi wal wa shara haku gairuhu to zai ji maji na maji sharai ya hadith na wal hadith su kaddalla la salasi kawai hadith na wulawacin ƙa'ida guta alƙa'idatul ula ƙa'ida ya mafari alƙa'idatul amma ƙa'ida ne general na wayya ngayi inna la katabal ihsana la kulli shay'in sai ya bulu bulu kata ce yan dondo fa hadhihi alqa'ida ta'um jamila jamila mal fil islam qa'idan wa ko kala da tujibe ne ya jini musulunci kwayo alƙa'idatu saniya ƙa'ida ya baci mutafarri'atun anil ula in awuwa daga ƙa'ida ya mafaro wayya ngai idza qataltum fasinul qitla waga wuya waga ji wuge alƙa'idatu salisa ƙa'ida ya taci mutafarri'atun aidan min alƙa'idatu ula awawuntowa bi daga ƙa'ida ya mafaro gabe ƙa'ida ya taci ngai wa idza zabatum fasinu zibha ya ga sunya ya ga ji bolo bolo don su sun ya ga ji usunge fal di isanil ihsanil qitla amru fard wa wujub inda amatil fukaha umarni yawa ga sunya wala zoge bolo bolo don su sun bo umarni ya farilla labe waji bai mai fi uje bai ne kala shekul islami ibn taymiya fi sharhul umda shekul islami ibn taymiya ga sharhul umda ga ويقتل yuktalu ضربا في عنقه لأن ذلك هو الواجب في قتل المقدور عليه من الآدميين والبهائم كالأسير وقاطع الطريق والمرتد هو يقتل بالسيف أعوذ ببيكوكو ضربا في عنقه عدن بيكو قروبو li'anna zalika huwa alwajib fi qatl almaqdur alayhi nan ga yanayi wajibe bayan wanda na ga da iko tubo min aladamiyin ya bani adama shi wal bayi mi to dabba ji kal asiri ke wuji na wakati to riga ni be amuro be wal murtad wani be zana jirida ne wato yana wai ga wani to zane ji ga lalle na kawa ga wuwa ke wu gangan be isami kuyo ko wa binan alama sabaka etiyan based on kaida ne gogali an nasu fa qatlul adami zabahan kama tuzbahu shat alabo ne adama wuya a fi azun zawa an zunan gina wa zalika biyu ne sawa jejiyo kanal adami musliman zamuci na ibo ne adama ci sun ke zunan gida nafa ko ko musulmi au mu'a hidan ko manzanai kafiri ya alikawali nan au musta'manan ko kafiri ya ma ne ladajin musulmi jonan wallan wa suke min na yanzu nan gina yana ramu ya musulmi da biya wa fi nga fi mafasidun kasiratun wa minha gode ba na kama mini ba na wuce jo caca ba na wuce yin lobe kuyo ko hmm. ba na na manya lona ba na ke guwa nan. ga almafsadatul ula izu jiye yi dinna na ba mafari almukhalifa likitabillahi wa lilitafi su kuba bilu ku fil israfi fil qatl e ne zai ji ba ne ji da zawo qala ta'ala to shin latna gam wa man kuti wa man kutila mazlumun fa kaja alnali wali sultanan fa la yusrif fil qatl innahu kana mansura wa man kutila zanagawu mazlumun e ibn zalinci wannan ibn zalinci na juno nan fa kaja alnali wali sultanan lane wali yuna wanda sultan bi ma'ana wanda iko ya yake yake a hukunci a alawawa ga koko ko malajiya da sauransu fala yusrif fil qatl yanzu ga jibba na da zawo ma innahu kana mansura wal mukhalafa li sunnati rasulillah e zamu shi shi wafi uzun ulaza an yi uzun kemi na zunan gina wa aliyu suna ya anibi sa sallan ba kama sabaka kim na bayani gwagali annan wafi al-mukhalifa li sahabati wa tabi'in yi jijiye irin na muwali wa aliyu tu sahabe ba bi a tabi'u da shi wa man tabi'awun bi isani ba zai gala mutuwa bi bulu bulu na wa amati alil ilmi kama sayati da man shi bayanin kim na bayani a bai ci wani hmm. al-mafsadatu thaniya Allah zawanja sun ke mina zunan gina ko musulmi yo ko kafiru yo ko yahudu yo ko nasaru yo ko kafira amanu yo ko zimmi yo wallan wo sun ke mina zunan gina mafsada ya ba cin yaji je yidin lagu musulmi je da bai yidin yana ga qatlul muslimi zabahan fi ziyadatu intiha kulli hurmatil muslimi wallan muslimi musulmi walwala musulmi wace lawon suke mine zunan gina na kiya ga da bibiye mutunci yau ngole e jale jale liyanin wala wace waya ngole ne mutunci yi wa ke juya na suku wa ke juya be wulakanci be kagwe ngole nan na ziyadu ya dayin cakulin matul musulmi almakfula lau hayya wa mayita mumini na agwa tatun ibirai to jan to hajjajiliya ni nan anabi ga gagai za ga su ka tukun a ga zuma cika bele ya zanen wa masu tirayi musulmi ya nina fa'iza ka fai za ka na rasulullahi abu ki annabi sa sallam gafe lam yaf'al hadha ma abadatil awsani annabi ji yayi rin naga ni be zai je jibuta kuci ne wala fa law kulafa wala sahabatuhu annabi majiyan naga kulafa wuji to sahabi ji majiyan naga ni ya wala alul islami musulmi za muslimi za musunci make je rin nan fa kaifa tajarraha wallahi ala hadha al fil shani'a kila zairi na na ja chafe da lutun bojiri na na to sakwai na na mu'amala na ni biji be yahudi jiya wuji be nasara jiya wuji be to zai jibu ta kuti na yana nga zan go ci be jiya ce ji mu'amala irin na gangani be musulmi jiya almasadatu salisa gaji jeri na bane ya taci na wake mabina qatlul adami zabhan wala boni adamu wu bi sunzin wala wazin kemine sun dabba nan wa istinanun bi sunnatil kufari jijiyen na ya sunyoye na kafiri she jina min alfurusi wa gairihi ya fari sace to zai ji fari tijaran fasi usmani sayyid ibn mansur da litafin usmani usmani ya sayyid ibn mansuro wa gairiha an uqbata ibn amir radiyallahu anhu daga haris ne uqbata ibn amir to janan min annahu kadima ala abi bakr siddiq umbe bayan na bakar bi rasi na baƙil bai da ya ce fa an kara zalika faƙala lawa ukuba ukuba ce guga ya khalifata rasulillah na ya tuce ce ya khalifa ya tuce ce ci wa ga sayyidina bakar na fa innakum yaf'aluna zalika bina a ce jiyirin nabiyin qala ga fastinanu bi faris wa rum nga zane ga jiye irin na wuce laza su hannu na ruma ci bai farisa ci wani sayo la ta hamili laya ra'asun ga karo la ci biya amiga waza na wuma sayin na ma ya fil kitabu wal khabar e al alquran bi emilatu sunna ne nga ga kunke gan wa sanadu sahih muhammad imam gairis na biya ganna na ta zu wa fi lafzin an qala lafazin da ci daga buwa qala galamma utiya bi ra'asin kakuna laici ne ba sai na bakar ga zanwaci wuna sai na bakar ga lakadi bagaitun ya yi ya katu wa fi lafzin lafazin na cikin hazi sunnatul ajam jijiyen na sunna ajam na sunne zai ji balarabi a nabi huyo gwa'in na jide da hanya wa za fa'ala siddiq bi hadarati sahabati ajma'in yanna na sayyidina bakar jinji bi sahabi bayno fa sara ijma'an wa hujjatu mu'tabara na caje ijma wa hujje na gadi kafa hujja na iz la yu'lamu lahu mukhalif ibn aqi zadabu be na ne bakar ba ci nona fa wajaba al-masir ilayhi wajibi ne zaje ba tun da wuci na wa adam mukhalafati magoye ne zalubana wa man lam yas'ahu ma wasi ar-ra'il al-awwal khair al-quruni Salawa sa'allahu alaihi zane na gwaje ne ya mafa ne da alkhairi gana in na jin ba goya ne kaga hukun zakiya na da alkhairi ke biya dauna almasadatu rabi'a ba ne guni ci ya zulu no ki fi uzu musulmi ko fi uzu zangi gishi ke mina ne zo dabba na mini ba nan na wani ba ne guni ci alukuku fil musla ezulu yudan musla jo ke musula alaza ba guntu guntu watu bawa kai ko wa gwa ba kai wa bici ba kai wa ebe kai watu ba ko sun kai wa buku wa kai nole kiji na dana al muslatu kan wayi mushriki na yajibu ta la tabi uzaina musulunci ga gajin musulman ta الوقوف المسنة المحرمة في سنة سيد, سيد الأنام فقد نصت الأحاديث حديثي بي ala tarihi tamthil fi qatl al-kuffar dede kai kun ga dabe yanaye kun ku kafiri je goye mai gwane ga ja inda al-qudrata alayhim kai ga da iko ta abu ta hadde wanda ne ga ja wa min zalika qawluhu mini ubu gana annabi sa sallam ga uguzu eda gunku wala gullu e maji gululuma wala gudiru e mali alikawli libama wala masilu e maji e maji musamman ne gaba e gaba e gaba za guntu guntu guntu uji mutunci ma wal muslatu bil kufari inda qatlihim azujin musla be kafiri kakunan wawa nan ajma al ulama wa la tarimiha man ya ijma ji ke je tunna ramu na fakad nasa la hada al ijma min zai ji lagabe ce ijma wa ga nan ari ibn abdul bari ko wal qurtubi قال الإمام القرطبي صاحب المفهم نكالتا في المفهم شرح صحيح مسلمنا والنووي قال النووي والصنعاني قال الإمام الصنعاني بل قال النصفي في تفسيره بل النصفي تفسيره ولا خلاف في تاريم المسلتي شل بعد واكد مسلح حرام يونم li dil ahadisa bin nahi anha ebo na hadisi be ce ki kubu hatta bil kalbi laqur kawa to shi gina jila na wago wajin muslawa diga awudi ebo egun bi ato mo wu fa zakarin muslim muharramatun alai ngole daga ga annas safiya zuwa da wannan a sheikh muhammad imam ci ga sai za ka musulman muharrama alaina fi haqqi kufar kuffar inda al qudrata alaihim musulaji bai kafiri ga yara mu ka kuna wato yi ko je walu da da da fa kaifa ba fi ta'amuli ma al ke zabe je yi na junga da muamala bai to musulmi shi na al al khamisa ba ne gutuci ga alƙatlu zabhan fi tashbihul adami bil haiwan wala zo ga waya sun zuke mina ya su dabba na wuce Allah ga wa yi lada sa dabba albahimi almazbuh wala da asan dabba ne zuna wa za la yajuzu na magoya li anna la yakulu ba sai latna ga wala kad karramna bani adam yunwa bani adam ci wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati yimayya azki min yana gena wa faddalnahum ala kathir mimman khalaqna tafdila yimayya yimayya falata ci dokun don da zai ji ta nan ya falale almasadatu sadisa masada ba ne wutsanici fi qatlil adami zabahan min qibali muslim tashwihun bil islam wa bil muslimin wala zawan yo zu wo to fi zu ke min zu dabba na na wuce lawe lato sun wala diniye musulunci ga musulmi shi ya ji to ko a fe le adini le ga adini aji na ke ndo ya sai zawuna aji na ke ndo ya sai alasa an yaji mutunci nan aji na ke ndo ya sai zage sai gashe yana yan na maza yaji maje na zai ga je irin na ga dike a ga yin lato firiji ji musulunci ce su agwai irin nan wa daga tashbiyu ya tattabar muharabatun islam noli ya ko su na daidaiyan na mazauna labu zai jigar ko kuma aya musu jin daɗa fa wajen ala'a ya fi musulunci bai taurari kai kafin bai kowanne su so cina ko aya musulmin ya na dawa biyar da musulmici a gani da na yau ko aya na mayar da hudu da adami. babu zane zama a yanzu an gina min masu a ahanan da radiyallahu anna iw kal a afin nasu katla alul iman za na je wogwa na ce wu za wunya ni gai zai shi bai imani ya wuri ya wuna biyo ga adini e ya musulunci wogwa ya tuwa kalan albani rahimahullah al'imamu albani al-muhaddis ta ce gumi gan ayu ai arhamun nasu bi halkin lahi egane e bi masu gan afin nasu katla alil imani nan albani ga yanayi arhamun nasu bi halkin lahi za na yi je tosai min ne ya zan yo yali ta yanto cina wa shaddu mibtiyadun an tamsili gan be zai jala iya gan be tamsili ya la ba guntu guntu ne wa tashwi bil maktuli ko za na ga una la zan cin alawa jike alawa saye gege bata musu jiya da bayan na kawai kafir na jibuta kuci nan al mafsadatu sabi'a ba ne guta ba ci تمكن بعض بعض الامراض من القلوب aksar wale ga jikiye yi ne a fiya sun zaji ke mine zunan gina wale ganyen na wala kiyo wale lato ya gbaza hanyi ga hau kwakwara kamatar wati wa shidda shiddatul unufin ragabati fi hadil af'al wale ya gbaza yi gawo har tubabu na balaya fe bebe ekun a fe bebe masiba fe bebe ya fe bebe tashi hankali a fe bebe na befirin da shi allati ya ziyadatun fil ismi wal wuzuri na mafi laliya fiye ga fayina fakad akharaja duya fil muktara a duya al-makarisi in labi littafi ya al-muktara ko? Hmm. al-makarisi labi ya duya in labi an ubada ta bin sami ta hannun nabi a sassallam kala a nabi sassallam gan man katala mu'minan da na ga mumini wunan fagtabata bi qatlihi wace faya gbabe wuna wuna wuce awun ta mafi wuna ya yakbalu Allah minu sarfan wala adlan etu ya fari lami lo na so Ya gwa etu la fila na mun kel na so kwa gwa daga wasu dona falam yakbalu sarfan wala adlan ai fardan wala naflan sai ta go farlan sai ta wa sababi igtiya igtibati bi mu'min wani ne sababi ya umfayin mutum ya mumini wu فمفهوم الحديث أنه لو لم يغتبت ban ندم على ma fa'ala. lam tahbita malu saliha da ka mun fahimta fa wanci tira ba ke ke ya tunci nuno na da ya gurin nuno na biya da da ba fe gamili ani ga fo na wa albana da to su shukuri albani ya zaria fo na mun da to su shi koyo bane ga sai mafi we ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lillahi akida warijin tiya masadatu samina ba ne guto ta ci ne turin ne mabiyana tafrito haza sin fi aslin azim min usuli ta'amuli ma al-muslimin haza sin fu jama'arin na shi ta titaɓi ladan fi aslin azimin da asalin wuce ko min usuli ta'amuli ma'al muslimin min asalin mu'amala jime musulmi ji alawo wangayi arrahmatu yegu. id anna rahmata shar'iyya ibn rahma na bi da shari'a musulunci wani. matlubatu min muslimi lil muslimi ewu na muslimi ajilu ba muslimi na hatta inda qatl muslimi kawai to bayan da bayan musulmi bo ko hmm. kama sabaka kemnu gogali ayi nan amma ya sha'ulai ala an fusihin za wuce yesu da ya ci tace an yanzu Allahu rahmata min kulubi mai ce ci lara mu wai ma ba fa da akhraj al wa muslim an aishata ta alimamul bukari to muslim labe da bana na aisha qalatun ga jarabin ilan nabi sallallahu alaihi balare ba zuman da shiga ba anabi sallam faƙala wuce gan a to na su biya na kum ya yi ki su ya yi shi ya lami su kwa balare bai gan wallahi ma nu ƙabbiluhum wallahi ya yi ki sa faƙala lagun nabi anabi sallam ci gan awa amlaka amlaka laka allahu min kalbi kan rahma wa ya ga tsoyacin rama wa ya goma buna wa ka launin biya a nabi sallallahu alaihi waliya misali a nabi ga man layi raham layi raham da ne goye za jane zan do goye wa wa na bi Allah, wa nu kala kala rasulullah annabi za sallam ga la za'un rahma illa min shakiyin a wara mai gbaza ba sai da ne shaki nan wa hadithun hasan hadith ne hassan fadinul islami addini ya musulunci ja'alar rahmata mabzulata min al muslimi ورام مسلمين مسلمي درام حتى للحيوانات hatta يا دبا فقد اخرج البخاري في الادب المفرد الامام البخاري لدى الادب المفرد ام معاوية بن قرة عن ابي قال قال رجل زباقين وشيغان يا رسول الله يا تيتي تشيتي اني لأذبح الشاة فارحمها ويا جو زننجي وتعد فيه كويننجي وتشي قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال والشاة إن رحمتها rahimaka Allah nan yi wa ga guyu ce ca guyo murda tana ne fiye gungunci su guba bal du'ina ila rahmatil asafiri ayi gai ayi musulunci ga yi dai to guya ta to ya lugishi فان ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كده النبي جم من رحم تنقى يقول ولو ذبيحه اسور كان واي كان لجي جن جنزونا رحم الله يوم القيامه تيتي أقول فعل القيامة أخرجه البخاري في الادب المفرد الامام البخاري في الادب المفرد هو حديث حسن فكيف لا تبذل رحمه الشرعيه للمسلمين kila ta de ramaye shari'a musulunci ya musulmi jayon walau kanu juna ta kawo tsara ga ta zaunci ato laifin juna gwaya la wuto wuna shi mai zanuwa cike janin almasa da ta fi a jijiyan ma etuyan alagan e, e, ezunukin lazuru sun ke mina ezunan gina wafi ozu zawon gijani wata mini masu bayan jijiyan iri na ya gutuwa ni ci qatlul adami zab'an yuhaidu sanadi dawlil kafira ala muharabati al-islam wal muslimin as irfunuki ulam muslimin fi fi sun zajani ni yuhaiju waju ga zabura nga zabura wala da nga ne kasala da ya nga sharafu la da ya sanadi dawlil kafira tishi ya dawla kafiri ji ala muharabati al-islam wal muslimin umuman asibi yugun muslimi ya musulunci bayanin dine mafayagun terrorism wa muharabati haula khususan da jima ke jiyan nasu a fike gun wato specific bi fayu'ani na duwalan wa shu'uban min sawlati duwal alkafira muslimiji to dawla bayino to jama'aji ji to alumaji a tafe da likiyo dawla ya kafiri suku a ciga ciga gunda tafe gun bi ma la yastatiuna dafu yana muslimi ja nyawa nan bal wa na bi sababi zalika darran baliga na lato goto be de muslimi sarawi wa za malumu la ji lasar da barahin ne na goye kene ne bukata ala bayani ya be danguri guri dalili dalili shiriya alwa ashira ba ne guwaci ne turin ne mana ada ul islami musulunci ya tagalluna hadhihi al mu'amalati sayi'a a ce siziyan mu'amala jejen na almazukura na tuye da hana le farbe mabadi ihim wa qawaninihim na bela ta doka shiga ga post ta ci shogancin wa fuzi in fi bilad musulmi amma a shiga shi ga sheje musulmi shi bid'awal muharaba liha mm. wulayi a ta ga ya jinna shi ba ta ni ne mu mm. a ji ko ay a ay fight terrorism ko ko ay fight extremism ko ay fight yanzu ya je rin ta wasu tawassalu ila ضبط نفوذهم عسكريا في بعض الدول الاسلاميه هل تبابنا حتى تسوجي كي نصاراجي أبيعك بكافي يجيه مسلمي جونا وأيضا يحاربون تسخير قوى الدول الاسلاميه خصوصا المتضرره من هؤلاء في قمهم والقضاء عليهم نقول اغا موي a gato musulmi wo wuce ne di nemo kakuna fiye suppress ya buza ne bal wa yajal lada hadha al fil zariyata ila muharabati al mutamassikina bi din makiriyan musulunci wato su gun yake lasu ba bai a daga tabe zahirin da jigun zane shiga kiyawa sun to addini ya gaskiya nan a fike ku zawo ce a gaibo a biya shi zahirin nan wal mutabina sai lada man bi zailam to alaihi sallam ne bidawa nan aidan irhabiyun bata annabi sunne bata terrorist ga yi ganin fa hakikatul amri hakikan lamarin nare annal mustafi da minal mu'amalati mazkura za na je je amfani bai mu'amala irin na to da na ne na fa'idatin kabira za na je je amfani bai jijiyar irin ne na bal fawaidin kasira da je amfani yan nasarar na gai hum ma'ada'ul islami e tuiri na na na za na je luwa na za na je je amfani bo kawai na gai makire musulunci ammal muslimun amma musulmi hukumatin wa shu'uban wa shu'ub ko hukumaji to jama'a ji wa firak to kungiya ji wa afrad to individual ji fa mutadarriru na fi dini mu duniyahum ne kpata egun ala to adini to ijibo fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun la yasawni illa ana qul midiyan doro ga sai dai ga dinul islam bari umina zil af'al al-mash'uma addini ya musunci ya gude betun da irin na yare wannan na brau ilallahi ta'ala minha yi magwawa sai ci kike da ito yarin na zuma mai da ga mai mai wa bituna wallahi fa'u min idahi in ungwari na ya zaki yadda fahimta daga ya gan wani bayanin wujina lima fasidi katlil muslimi hannu. ko ya ba na da ala musulmi a wuce alawa suke mina yanzu nan gina gaji fahimta ya ganna ga ani a huni min katil musulmi ga da hakin bi tarikatin hasana ke dai me laye gbala da ala musulmi a wu ma yi gaskiya bai kowa yi wa ma'azan layi a'a iza e sai bai dalili sai bai huje fahaza lam yadur fi khaldi na gada tunanin mutuwa bal la yatasawwar an yuqtala almuslim akhahu almuslim illa qat'an ugo yoto na ga muslimi awiye ji muslimina inda wa kuskure da bai faruwa qala ta'ala wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa qat'an wa da mu'mini na wa mu'minina sakiya inda gonga bai kuskura wa amma qatlil mu'mini amdan amma ya zula mumini ube digange fala tas'al an izami hadha al-jurm ga ni gonto e tie e tagbo يلي في النما وكبر هذا الظلم بتشوا يزالين شما وشدة هذا البغي بل بتصنني يا كابي في النما قال تعالى لا تنظم وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم فنجا مؤمن بيدي غانغينا نجا بزا وتي ني جهنم خالدا فيها انا دو دبي بينا وغضب الله عليه تشي غادي فجي بوي ولا انا تشي ملانا بوي وعد الله عذابا عظيما تشي ما عذابا وتشي نجي شركه ولو ذهب walau za a bati duniya kulluha da ya ɓata daga haci mawaci ga ala a min katlin musulmin bi gari haƙƙin wanda ya sauki gari bayan a ala musulmi ya ga ibi haƙi man rasulu a nabi sa sallam ga lazawalu duniya bi ma fiha iju lulu kiya bo bene bukata ne a hawanu inda Allah wanda sauke ga bayan cewa min qatli mri'in mu'min gano ga mu'mini bi gairi haki ma bi gaskiya nan ma bi haki yana akhrajahu ibn majah min hadith al-bara'i radiyallahu anhu wa tirmidhi min hadith abdullah ibn amr radiyallahu anhuma fa nasihatuna lil muslimin umuman nasiha ne yaji muslimi bayani wana wa li haula khususan bi zai jeri ne specific nan an ya'rifu izam an yarifu azamata hurmati dima'il muslimin a da ya ciwon ya gashe musulmi Wan ya sununa ha amma agajin musulmi ya wa an ya saddu kulla zari a tini? E na maga a jingwaro ya e jajiyana e ala ya Wa ya ruddu kulla shi ba ha tini ta wasu albiyaye safki jima'i a musulmi? Shubi do na maida ga alabe wancan ya saurari ba a ga wancan a jingwaro ya jajiyana? Aka fi hajjirari da yake shubi an Wa ya halluka ba wa yahillu qada'in bil hulul salima problem ne ga tsakanin musulmi jonin awuya majin sulube ko yaminci allati ja'at bi shari'atul islamiyya na shari'a musulmi nan. min ajilin ya adalci wa safhin bi yafiyewa wa afwin bi fifa, wa sabrin bi akuri wa hikma bi hikma wa rahma bi rahma ya gari zalika kama nan sau na bi tamassuk bil kitabi wa sunna sai min yaji musulmi nasiha ga lagwasan alqur'ani bi wasiyar salafin salih bai koya salafin salihu shi mina sahabati mini sahabejo wa tabi'in ta tabi'u na ji wa man sara la na ji mata da kacin gangan bai zai gala mitu ya kwa shi ne na kama nusil musulmi na biru ji ila alil ilimi kim ne ya ji musulmi nasiha ga shi ba da sun man wuci kwaji al-mu'tabarin man na ji mu'tabaru a ci mushtai da ci maje ilimi a ci maje da sunatoci a mai lamitu gaskiya na al mawsuq bi ulumihim la naji ad tros ad tros ya ilim ya wa aqidatihim bi aqidajina wa an la wa an la yasgu liman yuhawil zaazata thiqa bil ulama ar rabbani amaga shi tipe zeji e wa ganga tros ti me muslimina ma wa nasalu allah subhanahu wa ta'ala an yasrif an al muslimina al fitan ya babetechi chechu lat fitinu tu ya bu ya muslimiji ma zahara min hawa ma batan to fitina na ci filin to fitina na sona wayi wahida sufufum alal haqqi sai ci ma Allah ta fahimta musulmi hujjini ta cinye gaskiya wa ya rufa an hu sharra mu go sheru ceci mu duwa sheru daga sheru wala haula la quwwata illa billahi alihi al wa kataba akukum muhammad ibn abdullah al-imam darul hadith bi ma'bar harasa Allah ta fugo guni ci ne ta gobe ni 1435 nga Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam wa ka ijena na wuce aka fata wannan wale gan igale ga ga ne wa ga ne kin yabo wa jan kawai ma ko ah. iga da shi Nigeria wale gan boko haram ji dana ko a fezun um polisi ji a fezun um soja ji a man um ji a kofa ji wale ko da sauransu inda to su zan ci gali lalajin ba ta da madabe shi a tafe zuwa ninni kya sunan gijirin yan na shi bai ni kwata wa ga fi ba nan wai gano rai le ga kin da tabon ta je wanda kin yi ba mu dabo ko ebogo ibe da sun yato ci jijiyar iri da kpata ma zando ya ji amfani biyu ya sai makire musulunci kila musulmi je su ne masallaci lebo na aminci da ba mishaji ma felo coca ko musulmi ya jiji e jajo a tato duk kwaye luwa e ji mishaji o mai jike e, e harka yana na ejin bayani wani sukun wadda abele a islamiyan da ci su a university da ci su kpata ya ji musulmi bayan da jejin wale nga wale zai ji egun da kpata ya to na gaji jo musulmi jo zai ji mai da amfani da sukun a yi makiriyar musulmi ji amma yana kpata wani gwata ya zai ji ga gwata ya za yan bidiya ji gwata ya hawa ji gabo ne kpata da ya kunne ce dai musulmi jo e bugu ya zagayewa a jeri na biya ba ga yi gululuwa tu umarci yadda ce ma ya gyashe ya yi rinna bai su yi rinna ya sai takafir ga take place biyu zo gulugu takafir jin a gaugar su ɓata ya kafiri soja ɓata ya kafiri likali ɓata ya kafiri kufa ɓata ya kafiri kaza kaza ɓata ya kafiri dole ko ya gya ma ja lalli ya ji ma ji kwa da sauransu dole ne bai nuna jikiyo ne bai mun masiba irin na jo Allah dai ya samu dace. sai ci gini bai fiti ne sai ci ilimi na ji amfani bai albarka yana na shi maɗi a kila bojirin nan sai ci kaji sai ci lai kuboru yi ko yi milatu biya mika ashhadu an la'ila ha'ila illa anta a tafi kawatu ilayk